صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa sunusunki da farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa dole ne jamhuriyar musulunci ta Iran ta kasance cikin shiri don fuskantar duk wani zalunci. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sake yin kira ga ƙasashen duniya da su yi Allah wadai da harin wuce gona da irin da Amurka ta kai kan ƙasarta shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya ne kuma zai ci gaba cikin sauri Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban kasar Iran ya jaddada cewa dole ne jamhuriyar musulunci ta Iran ta kasance cikin shiri don fuskantar duk wani zalunci. Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya jaddada wajabcin gane kimar al'ummar Iran da kuma yin aiki don samun amana ta hanyar hidima ta gaskiya yana mai cewa matakin wuce gona da irin da gwamnatin Yahudawan Sahayuniya ta ɗauka na baya-bayan nan kan jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran ya nuna karar cewa dukkanin iraniyawa suna da karfin kare kansu a ranar laraba ne gwamnatin iran ta gudanar da taronta karkashin jagorancin shugaba mas'ud pezeshkian a farkon zaman fazaskiyan ya yi jawabi kan yakin da aka ɗora wa iran wanda ya ɗauki tsawon kwanaki goma sha biyu yana mai cewa yakin wani lamari ne mai ban tsoro kuma ba su ne suka fara shi ba amma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen fuskantar ta'addanci a maimakon haka dole ne su kasance cikin shiri da tsari ya ƙara da cewa daga wannan dandali yana miƙa godiya ta musamman ga ɗaukanin jami'an soji 'yan sanda jami'an tsaro da dakarun kare juyin juhalin musulunci sojojin sa kai na basij da dukkanin ɓangarori na al'ummar ƙasar wannan yaƙi ya haifar da sabon shafi na jarumtaka da haɗin kai da kasancewa jiki guda Pezeshkian ya jaddada cewa makiya suna yin lura na dogaro da yaudarar jama'a amma al'ummar iran sun tsaya tsayin daka domin kare 'yancin kan ƙasarsu ya ƙara da cewa sun ga yadda yahudawan sahayoniya suka ƙaddamar da hare-hare kan jamhuriyar musulunci ta iran da wasu cibiyoyi da nufin tada rikici a cikin gida amma abin ya cutura yana jaddada fatan wannan yaƙi ya faɗakar da al'ummar iran dukkaninsu Mataimakin shugaban kasar Iran na farko ya bayyana cewa babu wata tattaunawa nan gaba kan batun inganta sinadarin uranium a Iran. Mataimakin shugaban kasar Iran na farko Muhammad Riza Arif ya jaddada cewa Iran ba za ta amince da wata tattaunawa nan gaba ba kan batun inganta sinadarin uranium a cikin kasarta. yana mai cewa kasar iran ta shiga wani sabon yanayi tsakaninta da ƙasa da ƙasa da kuma yanki da ya sha bambam kwata-kwata da matsayinta na gaskiya kuma ƙasashen yammacin duniya ba su da ikon aiwatar da sharuɗan da suka gabata kan ƙasarsa a cikin bayanan da ya yi a lokacin ziyarar bazata a cibiyoyin ba da agajin gaggawa da ɓangaren gudanar da hidima da suka shiga cikin fagen warware rikice-rikice a ƙoƙarin cin zarafin da yahudawan sahiyoniya suka yi kan iran na baya-bayan nan muhammad iza arif ya ce kasashen yamma suna sane da cewa takunkumin rashin adalci da suka kakaba kan kasar iran ba shi da wani tasiri kuma ba za su iya yin magana game da sarrafa sinadarin uranium ba ya kara da cewa ba za su sake barin inganta sinadarin uranium ya zama batun ciniki ba jamhuriyar musulunci ta iran ta sake yin kira ga kasashen duniya da su yi allah wadai da harin wuce gona da iri da amurka ta kai kan kasarta kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya yi kira ga kasashen duniya kafin su mayar da hankali kan matsayin shirin makamashin nukiliyar iran da su yi allah wadai da matakin ƙiyayya da amurka ta ɗauka na kai hari kan cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya a cikin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wata sanarwa da ya yi ta hanyar tashar talabijin ta Al Jazeera a ranar Larabar da ta gabata, Baka'i ya jaddada halaccin ikon ƙasar Iran na mallakar makamashin nukiliya domin ayyukan zaman lafiya bisa yarjejeniyar hana mallakar makamin nukiliya ta NPT. Ya ƙara da cewa tilas ne yin Allah wadai da hare-haren da Amurka ta kai kan ƙasar Iran ba bisa ƙa'ida ba ya zama cikin ajandar ƙasashen duniya. Ya yi nuni da cewa kai hari kan cibiyoyin nukiliyar iran na zaman lafiya wani mummunan matakin raunana dokokin ƙasa da ƙasa da diflomasiya da ƙa'idojin kyawawan ɗabi'u ne Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya zai ci gaba cikin sauri shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya jaddada cewa iran za ta mai da martani ga duk wani harin wuce gona da iri da aka kai mata tare da murkushe aniyar makiya da kuma mayar da martani mai karfi kuma ba za a yaudare ta da wani alkawari ba ya sanar da cewa shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya tsantsa kuma zai ci gaba cikin sauri a jawabin da ya gabatar a yayin buɗe zaman majalisar shawarar musulunci a safiyar ranar laraba kafin fara ajandar taron ya bayyana cewa a lokacin da amurka ta ga tsayin daka da al'ummar iran suka yi wajen tunkarar hare-haren wuce gona da irin yahudawan sahayuniya ta yi ƙoƙarin kubutar da 'yar lelanta daga mummunan halin da ta shiga ciki ta hanyar ƙaddamar da farmakin wuce gona da iri kan iran a matsayin nuna mummunan ɓacin rai don haka iran ta ɗauki ɗauki matakin mayar da martani da ya dace na kai hari kan cibiyar ba da umarni na sansanin sojin amurka da ke yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka ta hanzarta ba da shawarar dakatar da buɗe wuta tsakanin iran da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma duk abin da ya faru ba san amurka ba ne saboda tsoron tasirinta ne kan tattalin arzikin makamashin duniya rundunar sojin mamayar isra'ila ta yi kirarin cewa sojoji bakwai ne suka kone kurmus yayin da wasu goma sha hudu suka jikkata a wani harin kwantan bauna da aka kai musu a kudancin gaza rundunar sojin mamayar isra'ila ta yi furuci da halakar wani jami'i da sojoji shida a wani harin bam da 'yan gwagwarmayan falastinawa suka kai musu a hom yunus da ke kudancin zirin gaza rundunar sojin isra'ila a hukumance ta sanar da halakar halakar sojoji bakwai tare da raunata wasu goma sha hudu na bataliyar shida da biyar na combat engineering a wani harin kwantan bauna da 'yan gwagwarmayan falasinawa sau kai musu a Hom Yunus. Kafofin yada labaran Yahudawan Sahaniya sun ce sojojin bakwai sun kone gaba ɗaya, bayan wata bam da ta tashi cikin wata mota mai sulke ta foma a Hom Yunus kuma hakan ya tilasta wa sojojin ficewa cikin gaggawa gaggawa daga yankin ƙarshen labarun duniyan kenan. sauraro sai ga zama domin a zaurari sharhin bayan labarunmu wanda ya tsokaci akan matakin da irin ta ɗauka na jingina baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa haɗin kai har sai illa masha Allah Ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku. To kwana ɗaya bayan tsayawar ayyukan hare-haren ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila a kan Iran, sai shawarar musulunci ta Iran ta kaɗa ƙuri'a da rinjaye akan cewa Iran ɗin ta jingine duk wani haɗin kai da take ba wa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa har sai illa masha Allahu. Ra'ayin da aka gabatar bisa shawarar kwamitin tsaron ƙasa da siyasar waje ya sami ƙuri'u mafi rinjaye da sun kai ɗari biyu da goma. Biyu ne suka nuna ƙin amincewa, sai kuma wasu biyun da suka kauce wa kaɗa ƙuri'ar. Adadin 'yan majalisar shawarar musulunci ta Iran dai ya kai ɗari biyu da goma sha tara. Ali wanda yana cikin 'yan majalisar da suka gabatar da wannan shawara ya bayyana cewa muna sanufa da cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila Amurka da ƙasashen Turai sun kawo wa shirinmu na nukiliya na zaman lafiya hari. Hakanan kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliya ta duniya wacce muke hulɗa da ita na lokaci mai tsawo ta kwane sanin cewa shirin namu na zaman lafiya ne kuma babu inda muka karkace muka yi wani abu wanda bai dace ba. sai dai kuma duk da haka in ji wannan ɗan majalisa hukumar ta IEAE e da manajanta Grossi sun fitar da karkataccen rahoto wanda yake cin karo da abin da yake faruwa a ƙasa da aka shigar da siyasa ƙarara a cikinsa. Har ila yau Ali Kudurian ya ce, a tsawon wannan lokacin suna sanya idanu da yin bincike akan shirin makamashin nukiliyar namu amma abin da ya faru shine sai kawai shugaban hukumar Gross ya fitar da wani rahoto wanda ba na gaskiya ba wanda ya zama shi ne haramtaccen ƙasar isra'ila ta fake da shi wajen kawo wa ƙasar hari alhali ita kanta haramtaccen ƙasar yahudawa tana kwance akan makaman nukiliya hakanan kuma ya ce a cikin yanayi irin wannan ba za mu iya dogaro da gaskata hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa ba har sai an iso lokacin da za mu tabbatar da hukumar za ta iya kare manufofinmu. Ɗan majalisar dokokin na jamhuriyar musulunci ta Iran ya kuma ƙada cewa dukkanin ƙoƙarin da muke yi shine yin aiki da doka ta hudu a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaduwar makamashin nukiliya to NPT da ake magana a kan cewa waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya suna da haƙƙin tace sinadarin uranium. dangane da ci gaba da tashi sadarin uranium a cikin gida wannan dan majalisar wanda sunan shi hujjatul islam sayyid mahmud na buyan cewa yin abinda muka gabatar baya nufin cewa mun fice kuma yanke alaƙa baki ɗaya daga hukumar makamashin nukiliyar ko kuma rejeniyar mpt illa iyaka mun ƙayyade ayyukanta ne mariga mun tabbatarwa da duniya cewa shirin mu fa na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne ba wai wannan hukumar ta makamashin nukiliya za ta ci gaba da aiki da mu ba yanzu fa ba kuma za mu ci gaba da ba ta haɗin kai ba abin nufi a nan shine cewa ba za su sake kafa kamarorinsu a cikin ƙasar mu ba to wani ɗan majalisar na daban mai suna ali nekza cewa shugaban hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa grossing ya kamata a ce ya ji kunya idan yana da ita saboda abin da ya aikata hakanan kuma ya ce grossi ya share ƙarya wacce ya kamata a ce a wannan lokacin yana jin kunyar kansa a gaban al'ummar duniya kwanaki kaɗan da suka gabata ne dai iran ta bakin wakilinta a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ce haɗin kan da iran ta rika baiwa wannan hukumar ta iaea e bai amfani maslahar ƙasar iran ba wakilin iran ɗin a wannan hukumar rizana jafi wanda yake magana yayin zaman da majalisar alkalai ta yi ya bayyana cewa harin da haramtaccen kasar isra'ila da amurka suka kawo wa cibiyar nukiliyar iran ya sa iran ɗin ta gamsu da cewa ci gaba da baiwa hukumar haɗin kan bai yi wa manufofin ƙasar ta wani amfani ba jamhuriyar musulunci ta iran dai ta ce wannan wato hukumar ba za ta sake aiki a cikinta ba har sai lokacin da za ta tabbatar da cewa lallai za ta kare masu lahohinta yanzu dai iran ta dakatar da baiwa hukumar haɗin kai har sai illa masha Allahu. Ƙasar sharhin bayan labaru kenan. ashura garkuwar musulunci A'uzubillahi billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a mau sauraro assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku a cikin sabon shiri na musamman da muka shirya domin ranakun farko-farkon watan Muharram mai suna Ashura garkuwar Musulunci. Hakika hankali da addini sun hukunta girmama manyan mutane masu ɗaukaka da mutunci a halin rayuwarsu da bayan rayuwarsu, da tunasar da na baya labarin rasuwarsu, da nuna juyayi da baƙin ciki a gare su. musamman ma irin mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu domin kare gaskiya da rayar da kyawawan ɗabi'u da adalci a bayan ƙasa kuma suka tashi suka yi gwagwarmaya har aka kashe su akan tafarkin fafutukan 'yanci da adalci kuma haƙiƙa al'ummomi akan haka suke tafiya a kowace zamani da lokaci kuma suka sanya hakan ta zame musu wata al'ada da tafi saurin al'adu ɗaukaka da girma kuma ɗabi'a ce ta kowace al'umma yin alfahari da magabatanta na ƙwarai don haka haƙƙi ne akan dukkanin musulmai da ma sauran al'umma su tashi domin raya ambaton imam Hussaini alaihi salam domin yana daga cikin manyan mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu domin fafutukan 'yanci da kare haƙƙin ɗan adam wanda ya yaƙi gwamnatin zalunci da take mulkin duniya a zamaninsa kuma a sanadiyan shahadarsa ce al'umma ta faɗaka ta kuma tashi domin yaƙi da danniya da zalunci a duniya tun daga wancan lokacin har zuwa yau kuma gwagwarmayarsa ta fahimtar da al'umman duniya cewa musulunci bai amince da zalunci da danniya ba kuma haƙƙin mutum irin imam Hussaini ne akan mutane su raya ambatansa a kowace shekara su yi kuka akan masifin da ta auku a kansa kukar ma ta jini ba ta hawaye ba haƙiƙa yin kuka da nuna baƙin ciki da jimami akan kashe Imam Hussein alaihi salam da azalimai suka yi suna ce ta manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka kuma abin kuka ne ga duk wani masoyinsu domin kashe Imam Husaini masifa ce da bala'i da ba su da makamanci a tarihin duniya da na musulunci don haka idanuwa suka zubar da hawaye a tsawon tarihi zukata suka kone da wutan baƙin ciki da damuwa malaman tarihi da na hadisai sun bayyana irin tsananin baƙin ciki da tashin hankali da manzon Allah tsira da amincin Allah da mutanen gidansa ya shiga a tun ranar da aka haifi Imam Hussein alaihi salam sanadiyar masaniyar da ke da shi kan kashe Imam Hussein a bisa zalunci a bayansa. A da labarin haihuwar Imam Hussein ya kai ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya hanzarta zuwa gidan Fatima da Ali ya kuma ce wa Asma'u ‘yar Umais ta miƙo masa ɗansa, yayin da ta miƙa masa shi sai manzon Allah ya yi murmushi tare da rungume shi sannan ya masa kiran sallah a kunnensa na dama kuma ya yi masa ikama a hannu a kunnensa na hagun sannan ya rungume shi ya yi kuka sai asma ta tambaye shi dalilin yin kukansa sai manzon Allah ya ce mata yana kuka ne akan ɗan Hussein Asma'u ta ce yanzu fa aka haife shi sai manzon Allah ya amsa mata da cewa wasu mutane azzalumai ne a bayana za su kashe shi kada Allah ya sanya su cikin cetona. A nan za mu fahimci cewa manzon Allah tsayar da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana da masaniyan wasu azzalumai daga cikin al'ummansa za su kashe Imam Husaini alaihi salam a bisa zalunci. Akan haka ya yi baƙin ciki mai tsanani da ya kai shi ga yin kuka tare da yin addu'an kada Allah ya yi rahama waɗanda za su kashe Imam Hussein. Don haka hadisai masu tarin yawa daga littafan shi'a da sunna suka bayyana labarin kashe Imam Husaini alaihi salam wanda hakan ya yaɗu a tsakanin musulmai har ya zama babu mai kokonto a kai. Ibn Abbas na cewa ba mu kokonto a kan cewa Imam Husaini alaihi salam zai yi shahada ne a Karbala. Kuma haƙiƙa manzon Allah ya tsayar da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya kasance yana yawan kuka akan irin masifan da zai auku akan ɗansa Husaini alaihi salam a wajaje da dama. wanda hakan kan sanya sahabbansa su ma su yi kuka tare da taya manzon Allah bakin cikin abin da zai samu ɗansa Hussein. Wannan bakar rana mai ɗauke da tarin bakin ciki da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake ba da labarin ta ga sahabbansa. Wato ranar da za a kashe Imam Hussein alaihi salam kenan ta kasance ne a farko farkon watan Muharram. Akan haka watan Muharram ya kasance wata ne na bakin ciki ga iyalan gidan manzon Allah da mabiyansu an karɓo hadisi daga imam rida alaihi salam yana cewa mahaifinsa imam musal kazim alaihi salam ya kasance idan watan muharram ya shiga baya dariya baƙin ciki da damuwa sukan kasance sun lullube shi har sai kwanaki goma farko na watan sun shige idan kuma rana ta goma ga watan muharram ta yi wannan ranar takan kasance rana ce ta baƙin ciki da masifa da yin kuka imam kazim alaihi salam yakan ce wannan rana ita ce ranar da aka kashe Imam Husaini alaihi salam. dangane da hadisan da suke magana kan kukan da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi akan kashe ɗansa Imam Hussein alaihi salam hakim a cikin Mustadrak nashi juz'i na uku ya ruwaito hadisin Ummul Fadil yar Haris da take cewa ta shiga wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ta ba shi labarin cewa ta yi mafarki mara kyau wanda a ciki ta ga kamar an yanki wani sashin jikin manzon Allah aka sanya shi a cikin ɗakinta. ta sai manzon Allah ya ce mata lalle kin yi mafarki mai alkhairi idan Allah ya yarda Fatimatu Zahara za ta haifi yaro wanda zai kasance a ɗakin ki sai kuma Fatimatu Zahara alaihi salam ta haifi Hussein kuma ya kasance a cikin ɗakinta kamar yadda manzon Allah ya bata labari wata rana da Ummul Fadl ta shiga wajen manzon Allah sai ta ga ya runguma Hussein hawaye na zubowa daga idanuwansa don haka ta tambaye shi dalilin kokansa. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata labarin cewa mala'ika Jibrilu ne ya zo masa ya bashi labarin cewa lalle al'umma za ta kashe ɗansa Hussein sai ummul fadl ta ce masa Husainin wato cikin mamaki sai manzon Allah ya ce mata kwarai kuma ma ya zo min da ƙasar wajen da za a kashe shi hakim ya ce wannan hadisi sahihi ne a bisa sharaɗin Buhari da Musulmi har ila yau hakim a cikin littafinsa na mustadrak juz'i na hudu ya ruwaito hadisin ummu salma take cewa wata rana manzon Allah ya kwanta barci a cikin dare sai ya farka cikin kaduwa sannan ya sake komawa barcin nan ma ya farka cikin kaduwa ba kamar ta farko ba sannan ya sake komawa barcin da ya farka sai na ganshi rike da jar ƙasa a hannunsa yana sumbanta da na tambaye shi wannan kuma wata ƙasa ce ya manzon Allah sai bani labarin cewa lalle wannan wato Hussein za a kashe shi a ƙasar Iraki. Sai na ce wa mala'ika Jibrilu ya nuna mini ƙasar da za a kashe shi a kanta, sai ya ɗebo mini ita. Hakim ya ce wannan hadisin sahihi ne a bisa sharaɗin Buhari da Musulmu, amma ba su roito shi ba. Alhaisami a cikin littafinsa na Majma'ul Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id ya roito hadisin uwar mumine Aisha cewa Husaini ɗan Ali ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin ana masa wahayi sai ya hau bayan manzon Allah sai mala'ika Jibrilu ya ce wa manzon Allah shin kana ƙaunarsa manzo ya amsa masa da cewa mai zai hana in so ɗana sai mala'ika Jibrilu ya ce masa to lalle al'ummanka za ta kashe shi a bayanka sai mala'ika Jibrilu ya miƙa hannunsa ya ɗebo masa ƙasa ya ce masa wannan ita ce ƙasar da za a kashe shi a kanta kuma sunanta tsiffu yayin da mala'ika jibrilu ya tafi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya fito rike da ƙasar a hannunsa yana kuka sannan ya ce ya Aisha haƙiƙa mala'ika jibrilu ya bani labarin cewa lalle ɗana za a kashe shi a ƙasar Iraki ne kuma al'umma ta ce za ta kashe shi a bayana sannan ya tafi wajen sahabbansa da suka haɗa da Aliyu Abubakar Umar Huzaifa Ammar da Abu Zar a halin yana kuka sai suka ce masa me yasa kake kuka ya manzon Allah sai ya bayyana musu cewa mala'ika jibril ne ya bashi labarin cewa za a kashe ɗansa husaini a bayansa a wajen da ake cewa wajen ɗef, wato a ƙasar iraki kuma ya ɗebo masa ƙasar wanda shi ne yake hannunsa kuma ya bashi labari a nan ne kabarinsa zai kasance ɗabarani ya roto hadisin a cikin majma'una shi Ibn Wardi a cikin littafin tarihinsa ya nakalto hadisin Anas dan Haris daga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa haƙiƙa wannan ɗana sai ya nuni zuwa ga Husaini za a kashe shi ne a wani wuri da ake ce masa Karbala don haka duk wanda ya kai lokacin daga cikin ku to ya taimaka masa yayin da Imam Husaini alaihi salam ya fita zuwa Karbala Anas ya fita tare da shi domin amsa umarnin manzon Allah kuma ya yi shahada tare da Imam Husaini ibn asir ma a cikin littafinsa na usdul gaba ya ruwaito wannan hadisin a juz'i na farko dabarani a cikin majma'ul kabir nashi juz'i na uku ya ruwaito hadisin ummu salma da take cewa hassan da husaini sun kasance suna wasa a gaban manzon allah sai mala'ika jibril ya sauko ya ce ya muhammad haƙiƙa al'ummanka za ta kashe wannan ɗankan a bayanka sai ya nuni zuwa ga Husaini, sai manzon allah ya fashe da kuka ya runguma Husaini a ƙirjinsa sannan ya ce ga ajiya nan ummu salma na ƙasa ki ajiye a wurinki manzon Allah yana shinshina ƙasan ya ce baƙin ciki da bala'i wato karbin wa bala ya kuma ce wa ummu salma idan ƙasan nan ya rikide jini to lalle an kashe Hussein don haka ummu salma ta sanya ƙasan a cikin wani ƙwarya da ake zuba abin sha ciki sannan a kowace rana tana duba ƙwaryan tana cewa lalle duk ranar da wannan ƙasa ta koma jini to rana ce mai girma ibn hajar alhaisami a cikin littafinsa na sawa'iqul muhrika ya ruwaito faɗin ummu salma da take cewa yayin da daren kashe imam husaini yayi ta ji mai faɗi na cewa ayyuhal qatiluna jahalan husaina ibshuru bil azabi wat tazlil qalla antum ala lisan ibn daud wa musa wa al injil ya ku waɗanda kuke kashe imam husain bisa jahilcin matsayinsa ku yi bushara a tsakaninku da azaba da ƙasƙanci haƙiƙa ku la'anannu ne a bisa bakin ɗan dauda wato suleiman alaihi salam da musa da ma'abocin injila wato annabi isa alaihi salam sai ummu salma ta fashe da kuka ta je ta buɗe ƙwarin da ta aje ƙasar karbala da manzon allah ya bata ajiya ta tarar ƙasar ya zama jini a ƙarshen shirinmu na yau za mu ambaci faɗin imam rida alaihi salam da ke cewa ne haƙiƙa watan muharram wata ne da mutanen jahiliya wato waɗanda suka rayu kafin musulunci suka haramta yaƙi a cikinsa amma sai gashi al'umman musulmi sun halatta jinin iyalin gidan manzon Allah a cikin watan sun keta alfarmansu sun kama zuriyar manzon Allah da suka haɗa da mata a matsayin fursunonin yaƙi suka bunka wuta a kan tantunan da mata da ƙananan yara suke ciki suka sace abin da iyalan gidan manzon Allah suka mallaka ba su kiyaye hurmin manzon Allah ba lalle ranar shahadan Imam Hussein alaihi salam rana ce da aka hana iyalin gidan manzon Allah ruwan sha don haka so kasance cikin matsanancin ishin ruwa hawayensu ya kwarara aka kaskantar da maɗaukaka a filin karbala aka tsumbula su cikin baƙin ciki da masifa har zuwa ƙarshen duniya don haka masu kuka su yi kuka domin imam husaini alaihi salam wanda yin kuka dominsa yana kankar manyan zunubai don haka yin kuka tare da nuna baƙin ciki a ranakun goma ƙarshe na watan muharram sunna ce ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da kuma iyalansa tsarkaka alaihi musalam ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a sati na gaba za mu dora da mu muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu filin faɗakarwa bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokaci akan mahimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addinin musulunci a cikin dukkanin sassa na rayuwa inda da malaman addini da kuma sana kan lamura daban-daban tare da nazari a kansu a mahangar addinin musulunci idan masu saurare suna tare da mu a shirin da ya gabata muna magana ne akan mahangar ƙur'ani mai tsarki ga addinin musulunci asalin kalmar da kuma ma'anoninta a cikin ayoyi daban-daban masu tsarki a yau muna tare da malam sale umar wuroji daga jamhuriyar nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran a bangaren addinin musulunci wanda ya fara yi mana karin haske dangane da abin da ake kira musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki sai a biyan mu sannan hankali a cikin shirin Rasulullah We've strayed from Him and His way. My brothers, my sisters, in His name, let's struggle, work and pray. A cikin shirin da ya gabata Malam Sale ya yi mana ƙarin haske akan ma'anar kalmar Musulunci a Alƙur'ani da kuma mafarin kalmar addinin Musulunci inda annabi ibrahim salam ya ambaci mabiya addinin tauhidi da kaɗai ta allah maɗaukakin sarki a matsayin musulmi kuma wannan sunan ne ya bi su tun daga lokacin har zuwa Manzon ƙarshe Manzon tsira muhammad dan abdullah tsira da amince allah su tabbata a gare shi da yaren gidansa a tsarkaka ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai tsarki sun yi nuni da cewa addinin annabawan allah da suka gabata shine musulunci ga dai malam sale umar wurje dauke da shugaban bayaninsa. Daya daga cikin ayoyin da suke nuna wato gabanin musulunci ma addinai da suka gabata su ma musulunci ne in muka duba cikin suratu zariya ta aya ta talatin da shida inda mala'iku suka zo suka ce game da matsalan annabi lut alaihi salam da mutanen shi inda suka ce fama wajen na fiha ghaira baitin minal musulmin wato suna ba da labari ba su isko ba illa gida guda na musulmi wato na mutanen da suka yi imani suka mai al'amuran su ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ayan da take ƙara nuna muna kakin zuwa addinin musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki wato addini duka addini guda ne wato addinin musulunci ne ya yi ta zuwa daidai zamunan da suka gabata fir'auna lokacin da Allah ya halakar da shi yace la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin fir'auna anan ya nuna shi ma wato yana cikin musulmi wato wanda suka meka al'amuran su ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya zo cikin suratu yunus aya ta 90 sannan kuma mas'alan balqis wato sarauniyar saba wadda aka zo da ita wajen annabi Suleiman. ita ma ta nuna cewa ta shiga musulunci ta karbi addinin Allah wanda yake gudana shine addinin musulunci ta ce cewa asalamtu a Sulaiman lillahi rabbil alamin wato ta mai al'amarinta tare da annabi Sulaiman da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya zo cikin suratul naml aya ta arba'in da hudu wato a takaice wannan ayoyin su suke nuna muna ayoyin da muka karanto eh, addinin musulunci shine addinan da suka gabata gabanin annabi Muhammad wato addini guda ne tun farkon annabi Adam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali amma yana zuwa daidai mutanen zamanin da wannan annabi ya zo cikinsu amma addini guda ne wanda yake musulunci ne ya yi ta zuwa da to yanayi daban-daban wanda mutanen shi suke rayuwa a cikinsu sannan addinin musulunci shine wato addinin riya da zama lafiya wato addinin shari'a addinin da yake shine addinin da ya aka shige shi wato babu bata a cikinsa kamar yadda alkur'ani yake nuna muna yake cewa faman aslama fa ulaika taharraw rashada eh wato duk wanda ya musulunta ko ya meka al'amarinsa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake shine ma'anan musulunci wato meka waya ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala eh tsarkakewa ga Allah meka al'amura duka ga Allah sune musulunci to duk wanda ya shiga irin wannan addini to wa'annan sun nemi hanyar shiryuwa wato wannan ya zo cikin suratul jin aya ta goma sha hudu sa'annan wata aya tana cewa a cikin har yau suratul ali imran fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi inda yake cewa fa in aslamu faqad ihtadaw idan suka musulunta sun shiga cikin shari'a wato alhidaya addinin musulunci shigan shine shiryuwa wato ainihin kamar yadda aya ta ce faman aslama fa ulaika taharraw rashada sannan fa in asalamu faqad dau wato sun shiryu sun ɗauki hanya managarciya in suka karbi addinin musulunci wanda ya taho kin annabawa daban-daban eh, daidai nan da suka zo Addinin Musulunci shine addinin zaman lafiya da tausayi da fahimtar juna. kamar yadda ƙur'ani mai tsarki ya kira shi da silm wato aminci da zaman lafiya duk da cewa a lokaci guda addini ne na ɗaukaka da rashin karɓar ƙasƙanci daga masu masa shigi amma kuma a lokaci guda saboda adalcinsa bai yarda da wuce iyaka ba wannan ne ma ya sanya dukkanin yaƙoƙi da aka yi a cikin addinin musulunci sun zo ne a matsayin kare kai daga shishigi da tsokanar masu hankoron ganin bayansa duk da kuma addinin musulunci ya yi umarni da a kyautata mu'amala hata ma kan waɗanda ba su karɓi addinin musulunci a matsayin tafarkinsu na rayuwa ba tare da kyautata mu'amala gari batattun yaƙi da sauran kyawawan ɗabi'u da wannan addini ya koyar da mabiyansa a tsawon tarihi ga malam sale dauke da ci gaban bayanin sa dangane da ayon ƙur'ani da suke bayyana addinin musulunci a matsayin addini na zaman lafiya koda kuwa a lokacin yaƙi ne da waɗanda suke yin shishiki kan musulmi. ayar da take nuna mana wato addinin musulunci shine addini na zama lafiya wato ainihin addinin sulhu ita ce ya hallazi na amadu da fi silmi kafa wato Allah yana kiran masu imani gaba ɗaya na su shigo cikin aminci ko kuma su shigo cikin sulhu gaba ɗaya wato albakara aya ta ɗari biyu da takwas ko da ke wasu ayoyi sun zo wanda suke nuna wato falata hinu wa tada'u ila salmi wa antum al'alauna in kuntum mu'minin wato kada ku yi rauni musulmi kada ku kira zuwa sulhu wato in ana jihadi kenan in ana yaƙi da maƙiyan musulunci musulunci yake a lokacin kada musulmi su fara kira zuwa ga a tsakaita wuta amma sai wata aya take amma wa in jana lis-salmi fajina halaha wa tawakkal ala Allah idan wato wanda uh, suka kai musulunci hari sun nemi a tsakaita wuta musulmi kada su yi taurin kai su ma su karkato zuwa ga tsakaita wuta wato wakkal alallah a nan malamai sai suka ce saboda abin da zai biyo baya na wato makirci da da sharri na kafirci wato shi yasa eh, musulunci yake fatawakkal alallah wato ainihin abin muke so mu mu nuna anan musulunci yana kira ga sulhu wato wuraren da yake nunawa ka a nemi sulhun in aka gamu wato lokacin da ake jihadi wato kada a nuna rauni a yi maza maza a kira sulhu wato maƙiya addini suka kama an ji tsoro ne wato amma in su suka kira zuwa a yi sulhun to a daidai lokacin ma a yarda da shi wannan wuri ina so in ɗan tsaya kaɗan saboda ababen da maƙiyan musulunci suke yi na yau wanda alƙur'ani eh, ya ba mu labarin wannan wato maƙiyan musuluncin da suke so su bice wato hasken addinin musulunci ko kuma hasken Allah da bakunansu da kafofin watsa labaransu kamar yadda Allah yake nuna muna wato wa qatilul mushrikina kafatan na kun kafa wato mu yi jayayya da wanda suke ba musulmi ba wanda suke addaban musulunci da duk hanyoyin da suke bi don su bice hasken Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala na magana ne ko na fotuna ne ko ta wace hanya wato Allah ya bamu labarin cewa tare da mun ga a cikin wannan ayoyin da suka gabata cewa addini musulunci addini ne wanda yake eh, kira zuwa ga sulhu zuwa zaman lafiya wato ha Allah yake nunawa wato yake cewa udukulu fi silmi kafa shi addinin musulunci ainihin kansa wato shine zama lafiya da sulhu wato eh, shi ya samu a cikin addinin musulunci a in ka ga dan uwanka musulmi zaka ce mishi assalamu alaikum wato aminci ya tabbata gare ka amma duk da haka da yake akwai wanda suke son su bice wannan haske na Allah subhanahu wa ta'ala suna ɓata mishi suna da bakunan su da hanyoyi daban-daban wato kamar yadda Allah ya bamu labari shi yasa sai yake ba da cewa wani bi in ana cikin wannan din kada a nemi sulhu amma duk da haka ya ka nemi cewa a zo a yi sulhu din ka a iyawa. irin ɗabi'a ta kyautatawa da wasu musharkai suka gani daga musulmi a lokacin yaƙi hakan ya bar tasiri a cikin zukatan da dama daga cikin su inda wasunsu suka musulunta sakamakon yadda annabin rahama manzan tsira muhammad dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya kyautata mu'amala da su da kuma ribatattu daga cikinsu a lokacin da aka samu nasara a kansu sabanin abin da za su aikata da a ce su ne suka samu nasara a kan mabiya addinin musulunci wani kuma hakan shine hakikanin kwarwa irin ta addinin Allah maɗaukakin sarki kuma hakan manzansa ya aikata a aikace kamar yadda Allah ya yi umarni kuma tarihi ya tabbatar da Allah a shirin na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa tare da Malam Sale amma kafin wannan lokaci a madadin shi kansa Malam Sale Umar Woroje waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. the plants and trees. He created the birds and bees. He created the oceans and seas. Some of his many. Tarbiyyar iyali. Masararo, salamu alaikum. barkanmu da warhaka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai saboda da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗan wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna irin tarbiyya ake zuwa yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake mata don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rika wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsin amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi. wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shine yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma alaikum nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shine wato kululuwar wannan makarimar akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa masararo har la yau kad a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya Allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa ma dama ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan 'ya'yan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu don na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta wadanda suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa har da iyaye wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne to madalla muna kara jan hankalin masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali ita da za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da aminci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharadi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar ni ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sharhin nahajul balaga bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya shek ibrahim al-zakzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki daya sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. cikin shirin da ya gabata, Sheikh Ibrahim Alzazaki ya fara bayani ne dangane da adalcin Allah maɗaukakin sarki, wanda hakan siffa ce ta zatin sa sarki ya tabbata a gare shi, ya kuma fayyace sauran ɓangarori da suke ɗamfare da siffar adalcin Allah maɗaukakin sarki. A yau da da Allah, Malam zai ci gaba da bayaninsa dangane da ɗaya daga cikin muhimman lamura da suke ɗamfare da wannan siffa wato takalifi. kallafa bin ka'idoji da dokoki da Allah maɗaukakin sarki shimfiɗa domin ɗan adam ya rayu a kansu kamar da yadda amirin mu'minin alaihi salam ya bayani hakan a cikin wannan littafi na nazil baraga ga dai malam ɗauke da bayani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أراه وناره فدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cikin wannan shiri namu na darussa daga nahajul balaga in ba manta ba a bayan mun fara magana ne dangane da adalcin Allah na cewa wannan yana daga cikin shika-shikan imani guda biyar baya ga tauhidi sai adala to adala din a wancan karon daidai gudugudu mun yi bayani har da cewa kuma daga cikin mazahir din al'adala din har da takalifi wato allah ta'ala ya kallafa ma bawayen abu ko ya kallafa masa barinsa kallafa mashi yi ko bari yana daga cikin bayyana adala ta Allah ta'ala wato ko mu ce wuraren da Allah ta'ala ya bayyana adalcinsa wancan karon nake cewa a karatu na gaba za mu yi kokari mu ƙara akan wannan janibi na takalifi to Allah ta'ala da ikonsa ya so ya halicci mutum alhali kuma bai kasance komi ba kuma ya nufin ɗaukaka matsayinsa da fifita shi birbishin halittu da dama don haka ne ma ya ba shi abinda zai kai shi ga wannan ɗaukaka ya ba shi hankali da iko na mayyaza abubuwa da kuma iko na zaɓi na ƙashin kansa to ya kallafa mashi kuma ɗaukan amana don ya cancanci wannan babban daraja da ya so ya kai shi gare shi don haka ne ma ya saukar masa da bayani wanda ke nuna masa hanyoyi biyu mai kyau da mars kyau ya kuma nuna masa abin da zai kai gare shi in ya zaɓi mai kyau ne kuma ya gargaɗe shi abinda zai jefa kansa in ya zaɓi mummuna ɗin to a cikin hajjar balaga amirul mu'minin a wurare daban-daban ya sha nana ta kalman cewa allah fa bai halicce mu da wasa ba wato ya halicce mu da wata manufa ne daga cikin wa'annan wurare akwai inda yake cewa a ayyuhan nas ittaqullaha fama khuliqa a abasan fayalhu wala turka sudan fayalgu wana cikin hudu ba ta 370 yana cewa biya ku mutane ku ji tsoron Allah ba a fa halicci mutum da wasa ba ballantana yi wargi ba ma humlik amru'un a ba san fayalhu ba a halicci mutum da wasa ba fayalhu ballata na mai wargi wargi da wasa duk muka ɗauke su kusan abu ɗaya ne abas wasa kenan da shi da la'ib duk ɗaya lahawu kuma shine yin wani abu wanda ke bai da amfani shine muka ji ake shi man lagawo shine yalhu ko yalgu duk ɗaya ne wala turika suda fayalgu ba kyala mutum wawi ba ballantana ma yayi lagau to da lagau ma da lahau da abas da la'ib duk kusan kalmomi ne masu ma'ana kusa-kusa ba a kyale mutum haka nan ba ballantana kuma ma yayi lagau wato ya abin da bayi da fa'ida wato an halicce shi ne da wata manufa ya rayu akan abin da aka halicce shi domin sa To har yanzu dai Sheikh Ibrahim Alzazzaki yana cikin bayani a wannan shirin namu na darussa daga Nahajul Balaga kan ma'anar takalifi akan ɗan Adam. Kasantar cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci dan Adam ne da manufa, kuma bin dokokinsa da kiyaye ka'idojin da ya shata ma ɗan Adam da bin umarninsa a cikin dukkanin lamura shine hakikanin aiki na takalifi wanda ya rataya akan ɗan Adam. domin kuwa da rayuwar mutum za ta kasance a sake ba tare da kiyaye dokokin Allah da ya gindaya masa ba to da kenan mutum bai yi aiki da takalifin Allah maɗaukakin sarki a kansa ba ga dai ci gaban bayani tare da Sheikh Ibrahim Alzazaki. a hudu ba ta 65 mai umar ya cewa fa inna laha subhanahu lam ya abasa wa lam su suda Allah ta'ala bai halicce ku da wasa ba kuma bai kyale ku wawi ba wato wannan shine zaton mafi yawan mutane sun na ganin kansu kawai kamar ba su san abin da ya kawo sannan ba ga sunan ne dai kawai kuma suna tsammanin da haka nan ne kawai suke da wato sun zo ne nan su rayu su sharholiya in sun mutu kuma rayuwar ta kare ko kuma su a kansu zaɓa ma kansu abin da suka ga ya fi dacewa kamar yadda wasu kan a kan sauran mutane har su ɗauka ma suna da waɗansu manufofi na ko su ce al'umma masalan ko jinsi ko ɓangare ko ƙasa ko wani abin har ya zama muhimmancin shi wannan ma har ya fi shi kansa ma bil'adaman da ke zaune a dora kai ko gyara muhalli wanda a kan shi ma har za a iya kawar da mai rai domin ainihin a cimma wani buri to allah fa ba haka nan kawai mu ba ya dora mu ne a doron kasa da wata manufa a hudu ba ta tamanin da hudu kuma amirin nuna ya cewa fa inna allah subhanahu lam ya harukum abatha wa lam ya turukum suda kamar da wancan na baya sannan sai ce walam ya da akun fi jahalatin wala am bai kyale ku a cikin jahilci ba ballantana makanta wato ma'ana bayan da ya halicce ku da wata manufa ba don wargi ba bai to bai kuma kyale ki uwawai ba sai ya sanar da ku walam ya da akun fi jahala bai kyale ku a jahilci ba ma'ana kaga ya ilmantar da ku ya ilmantar da ku ku ne suwa ne a ina kuke don me aka dora ku anan da kuma uwa uba wane ne ya yi ku ba kuma ya dora ku anan to kuma da wata manufa wala amma bai kyale kuma makafi ba har wani amir muni alaihi salam ke cewa kafin wafatinsa humila kullu mri'in minkum majhuda wa khuffifa anil jahala rabbun rahimun wa dinun qawimun wa imamun alim humila kullu mri'in majhuda an dora ma kowane mutum abin da yake iyawa iya iyawan cikin sannan kuma hofifa anil jahala an sauƙaƙe ma jahili wato ba dora maka abin da baka san shi ba ke kaga wato wannan daga cikin adalan Allah ta'ala ba zai rike ka da abin da bai sanace ka an dora maku ku yi yin abin da kuke iya wani abin da kuka san an kuma sauƙaƙe ma jahilai rahim ubangiji mai jin kai mai tausayin bayansa wa dinin a addini mai kakke wa imamun alim da kuma jagora wanda ya san masalahan mutane ke to har wala a daidai babin da batun adala dina. amir mu'mini ya cewa hikaya dangane da Allah ta ce wa alamu ibadallah annahu lam yakhluqukum abasan wa lam yusrikum hamala duk dai wa'annan kalmomi sun yi kama lam yakhluqukum abasan shi ya riga gabata manan sa wa lam yursilkum hamala bai sake ku kuma wawai ba kamar a saki shanu kenan kawai ba ba makiyayi su tafi duk inda suka ga ba ainihin ma'ana an ɗaure ku da ƙa'idodi da dokoki an shi ku abin manufanku abin da ya ɗora ku abin inda za ku koma gare shi ba bar ku da jahilci ba to da yake lokaci ina hararan mu har wala dai akan wannan taklifi din ne dai za mu ci gaba a babin adalan Allah insha Allah وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله To jama'a masu da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci na darussa daga Nahajul Balaga wanda Sheikh Ibrahim azuzuki jagoran harkar musulunci a tarayyar Najeriya ya kawo mana a cikin shirin namu na yau guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azizaki a madadin kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin har ya kammala musamman Muhammad Aminu Ibrahim nake muku fatan alheri wassalamu alaikum warahmatullahi wa Ya sirri يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار يا سري الأسرار يا حامي الجار يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة fatoyin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci a wannan mako za mu yi magana ne kan sallar jam'i mutum ya yi sallah shi kaɗai ba tare da sallarsa tana da alaƙa da sallar wani mutum na daban ba ta fuskar shari'a ana kiran sallar da sallar kaɗaitaka, wato sallar da mutum ya yi shi kaɗai, wanda kuma ake kiransa da salatul munfarid a larabce, yayin da sallar da mutum zai yi da niyyar koyi da wani mutum na daban, wanda zai yi koyi da shi a ayyukan da yake gudanarwa, ake kiran sallar da sallar jam'i, wato sallar da mutane biyu ko fiye da biyu suka haɗu suka gudanar tare, wanda kuma ake kiran sallar a larabce da sallar jama'a. Sallar jam'i yana farawa ne daga mutane biyu, wanda ake kiran mutumin da zai ja ragamar sallar da liman, shi kuma mutumin da zai yi koyi da liman ake kiransa da mamu. Mutumin da zai yi koyi da liman a sallar jam'i zai kulla niyyar yin koyi da limamin da zai ja jagorancin sallar da suka haɗu za su gudanar tare. Sallar jam'i wato sallar da mutane biyu ko fiye da biyu suka taru za su gudanar ƙarƙashin limancin mutum guda, ɗaya ne daga cikin muhimman ayyukan bautan Allah da ake yi cikin jama'a da ke da matsayi a addinin Musulunci. Sallar jam'i mustahabi ne mai ƙarfi a shari'a da ke ɗauke da tarin lada, kuma an fi so a yi salloli biyar na wajibi da ake yi a kowace rana cikin jam'i, musamman ma sallolin asubahi. mangariba da lisha'i sallar jam'i a kan kansa ba wajibi ba ne a shari'a sai dai sharaɗi ne na cikan wajabcin sallar juma'a idan sharuɗan sallar ta juma'a sun cika wanda za mu yi bayani kanta a nan gaba amma sallar jam'in yana iya zama wajibi kan mutum saboda wasu dalilai da suke bijirowa kamar haka na farko idan ya kasance lokacin sallah ya ƙure wanda yake dab da ficewa kuma mutum mai nawa ne wajen karatu kafin ya yi raka'a guda lokacin sallah zai iya ficewa to a irin wannan yanayi matuƙar zai iya bin sallar jam'i ƙarƙashin jagorancin limamin da yake da saurin karatu wanda zai riski raka'a guda kafin lokacin sallah ya fice to wajibi ne a kan mutum ya yi koyi da liman wato ya bi sallar jam'i domin a sallar jam'i liman yakan ɗauke wa mamu karatu a raka'a ta ɗaya da ta biyu kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba. Na biyu, idan mutum bai iya karatun sallah ba, kuma ya yi sakaci bai koya ba har lokacin sallah ya shiga, wanda da zai yi sallah shi kaɗai, ba zai iya karatun ba, amma akwai yiwuwar ya shiga sallar jam'i, da liman zai ɗauke masa karatun sallah, to a nan wajibi ne ya shiga sallar jam'i. Na uku, mutum ya wajabta wa kansa sallar jam'i. ta hanyar yin bakance ko alkawari ko kuma rantsuwa. To a irin wannan yanayi, sallar jam'i ya zame wajibi a kan mutum. Sallar jam'i ya halatta a dukkanin sallolin wajibi guda biyar da ake yi a ranaku, wato asubahi, azahar, la'asar, mangariba da lisha'i. Kuma babu bambanci ya kasance mutum zai yi sallolin ne a cikin lokacinsu, ko kuma zai yi ramakonsu ne bayan lokacinsu ya riga ya fice. a dukkanin waɗannan halaye biyu mutum zai iya yin sallolin cikin jam'i hakanan ya halatta yin jam'i a sallolin aya misalin sallar ƙisfewar rana ko na wata girgizan ƙasa da makamantansu yayin da jam'i a sallar juma'a yake wajibi domin sharaɗi ne sallar jam'i bai halatta ba a salloli na nafila wato sallolin da suke na mustahabi kuma koda sun zame wajibi akan mutum ta hanyar yin bakance rantsuwa da alkawari, misalin sallolin nafila na rana ko waɗanda ake yi da dare, amma sallar roƙon ruwa da sallar idi babba da ƙarami, duk da kasancewansu mustahabi sun halatta a yi su cikin jam'i. Kuma a nan ne nake sallama da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. العينين بنور حجرة رسول الله من دار الهادي وما كان الفرح Noma tushen arziki thank Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. mu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. A makon jiya mun yi magana ne kan cewa dole ne ƙasashen Afirka na kudu da Sahara su yi tsayin daka domin tinkarar karancin abinci. Mun bayyana cewa masana aikin gona sun ce ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa noma shine samar da ingantaccen iri ga manoma. Wani abin kuma da masanan suke cewa ya zama wajibi a kula da shi shine batun taki wanda kusan kowa ya san muhimmancinsa wajen bunƙasa noma sai dai akwai matsaloli tattare da samar da shi yadda ya kamata manoma su yi amfani da shi da dai sauransu a yau za mu fara yin magana kan batun taki da kuma muhimmancinsa wajen bunƙasa noma da kuma samar da cimaka sai ku kasance tare da mu. ƙasa ta ƙunshi sinadarai da tsirrai suke sarrafawa domin samar da abincinsu. Wadatar waɗannan sinadarai da nau'insu da suke cikin ƙasa shi ne yake nuna ƙarfin da ƙasa take da shi, wato dacewarta da rayuwar tsirrai da shuke-shuke. Idan ƙasa ta kasance marasa ƙarfi, tsirrai ba za su sami isasshen abinci ba. Saboda haka ne shukar da za a yi a irin wannan ƙasa ba za ta yi kyau kamar yadda ake buƙata ba. a irin wannan yanayi ne ake amfani da taki ko na gargajiya ko kuma na zamani da akwai dangi biyu na taki akwai takin ma'adinai wato takin da ake sarrafawa daga abubuwan da ba su da rai kamar sinadarin potassium wanda dangin kanwa ne akwai kuma takin da ake samu ko sarrafawa daga abubuwa masu rai wato dabbobi da tsirrai da kuma abin da yake fitowa daga gare su Misalin irin wannan taki shine takin gargajiya kamar toroson dabbobi da dai sauran abubuwa masu rubewa. Takin zamani ya haɗa dangogin biyu, wato na ma'adinai da wanda ba na ma'adinai ba, wanda kuma ake sarrafawa a ma'aikatu domin sayarwa manoma. Yawa da nau'in takin da ya kamata a zuba a gora ya dogara ne da yanayin ƙasa. Malaman gona sukan yi gwaje-gwajen ƙasa na kowane wuri. domin gane dangin taki da kuma yawansa da kowane wuri yake bukata. Baicin nau'in ƙasa, abin da za a shuka a ƙasar shi ma akwai irin takin da ya dace da shi. Wannan kuwa shi ne dalilin da ya sa ake so manoma su nemi shawarar malaman gona kafin su zuba taki a gonakinsu. Wayar da kan manoma da bayyana musu hanyoyin amfani da taki. musamman ma na zamani aikin ma'aikatun gona ne da kuma cibiyoyin nazarin aikin noma. Domin jin yadda bambancin ƙasa da kuma nau'in shuka zai shafi irin takin da ya kamata manomi ya yi amfani da shi na tuntuɓi Dr. Sani Miko, shugaban sashen nazarin aikin gona na Jami'ar Bayero da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake faɗi. Ƙasa tana da muhimmanci wajen amfani da taki duk inda ƙasa take ana samun bambanci kamar taku ɗaya ma na kafan mutum idan ka ɗebi ƙasar wurin ka auna za ka ga sinadaran da suke ciki daga inda ƙafa ka ɗaya take da inda ɗaya take akwai bambanci an yi son samu ne duk ƙasar da za a amfani da taki sai an gwada ta an ga wani irin sinadari ne a ciki kuma yaya yawan su yake sannan sai a kawo wannan taki na zamani a zuba to shi taki na zamani kamar riya mpk ssp akan sa shi ne inda ƙasa take an tabbatar tana da rauni wajen sinadarai da za su zama shuka ta ɗauke su ta yi amfani da su kamar muka ɗauki wuriya. ba abin da take bayarwa sai sinadari na nitrogen duk wata shuka da ta shafi kwaya kamar gero masara dawa alkama sha'ir duk suna buƙatar wannan sinadari da yawa. ne shi ne lissafa ma dawa masara gero suna buƙatar taki irin na urea suna buƙatar taki irin na sufa suna buƙatar taki na kamar potassium wayannan guda uku su ne muhimman sinadarai da shuka take bukata irin wayannan kwayoyi amma an ka tafi kamar su gyada wake su suna sarrafa nitrogen ɗinsu da kansu sinadarai da kansu suke yin wannan ba sai ka ba su ba saboda haka sai dai ka nemi wani takin daban kamar na sufa ko na potassium kowane shuka tana da bukatar taki da ta daidai gwargwadon abin da take bukata kamar yadda muka faɗi tun farko taki shi ne abin da shuka take sarrafawa ta mai da shi abinci Saboda wannan da wasu dalilai akwai hanyar zuba taki a gona da ƙwararru suke bayyanawa. Hanyar da idan manomi ya bi ta zai sami amfanin takin da yake saye ya watsa a gonarsa. Ga abin da dukta yake cewa. Yadda ake zuba shi don gonar mutum ta kasance yashi ne. In ka zo sa taki muna ba da shawara ka kasa takinsa gida uku. Kamar mutum zai sa buhu hudu a gonarsa na taki. wanda yake na yuriya ne sukan ba shi shawara ya raba gida uku ya sa kashi ɗaya sanda ya shuka irinsa wanda shi zai tallafi yabanya da ta fito jijiyarsa za ta iya ɗan tsotsar wannan sinadari ta amfani da shi sannan kamar bayan sati uku wannan shuka ta ɗan fara girma sai ka sake sawa sannan daga nan kuma idan shuka ka ta kai kamar ah, tsayin gwiwar mutum kamar sati na shida haka duk ka zuba na uku a haka za ka fi amfanar takin ka da ka zuba shi gaba ɗaya ko ka kasa shi biyu kamar yadda ake a sauran ƙasa ke ta noma in dai yashi ne kar asara muna ba da shawara a kasa wannan takin gida uku takin ba zai tsaye gaba ɗaya ba shi yuriya ba a zuba shi sai da danshi a gar kuma ba a zuba shi tare da ruwa don ka zuba da ruwa ruwa zai wanke shi sai dai ka zuba ruwan ko kuma an samu ruwan sama kamar yau da yamma gobe da safe ka je ka zuba shi shi da kansa zai narke shiga cikin ƙasa shuka ta ɗauke shi amma har in ka zuba shi a inda ana ruwa ruwa na zuwa kana zuba to zai wanke shi ba za ka ji amfaninsa ba haka in ka sa shi a ƙasa da take babu ruwa gaba ɗaya to maimakon ya zama amfani ga shukar to zai ƙona ta saboda kamar gishiri duk inda ya samu kansa yana zuƙar ruwa ne daga inda ya so in ba ruwa a ƙasar zai zuƙi ruwan da ke cikin shuka ne sai shiga ta ƙone gaba ɗaya shi kamar kaga shuka shi farko farkon shuka ake amfani da sannan sinadarin da ke cikin shuka akan kira shi fosforos sinadari ne wanda ake sa da wuri-wuri a cikin rayuwar shuka baya motsawa inda ka sa shi a ƙasa nan yake zaune dalilin haka yasa dole ne sai an takuda shi cikin ƙasa kar a zuba shi a sama ta yi an sa shi a cikin gona to a samu wani abu da zai takuda shi ko da da fatanya ko da manjagara ko kuma da tantan wanda zai ya samu tutan ya ji cikin ƙasa inda zai samu gurbi wanda cibiyar shuka za ta ɗauke shi kuma akan amfani da shi da wuri-wuri ne kamar lokacin da ake gyara gona za a yi shuka sannan mpk wanda waje kira kamfa yana da sinadari uku ne nitrogen phosphorus da potassium wanda duka shuka suna bukatar nitrogen dai shi yake kawo yabanya da yawa ya sa ganye ya kore ya girma sannan ita kuma shi phosphorus abinda sinadari ne da ake bukata wani wajen haɓaka jijiya kuma ana amfani da shi ne wajen ah, wannan haɗa abincin shuka calcium kuma yana da amfani wajen ƙara ƙarfin karan shuka kamar in ka ɗauki dawa girman kara da faɗinsa da tsayin gari ita calcium yake ba da wani da shi akan amfani lokacin da za ka yi shuka shi ma da ba da waɗannan sinadarai guda uku watsa shi amma shi ma ana buƙatar in za a sa shi da wani akwai lema a cikin ƙasa Doriya, Tamfa da Sufa ba a sa su a ƙasa sai inda lema idan ka sa su ba lema yakan kona ƙasa ko kona shukar ma gaba daya. Wani lokaci za ka ji manoma da ma waɗanda ba manoma ba suna cewa takin zamani yana lalata ƙasar noma da yake taki ya ƙunshi sinadarai da ma'adinai kamar yadda muka faɗa tun farko hala ba abin mamaki ba ne haka ya faru amma da yake waƙa bakin mai ita ta fi daɗi na sake tuntuɓar ƙwararren namu sai ya ƙara mana haske kamar haka to gaskiya ka ji ana magana takin zamani na lalata ƙasa to daga wajen amfani da shi ne da yadda ake sarrafa gonar na ɗaya takin zamani ba a sa shi a lokacin da babu danshi a ƙar wanda ya haka zai kona masa shuka sannan na biyu akwai abin da muke kira drainage inda ruwa wanda yake ba shi da amfani a gona zai saboda yawan ruwa a gona haɗari ne ga gonar kanta gaba ɗaya yana cushe gona ya hana iska daga cikin ƙasa inda jijiyoyin shukan nan za su amfani iska saboda su jijiyoyin suna shakar iska kamar yadda mu muke shan iska idan ka cike ƙasar da ruwa to iskar nan za a fidda ita ne sai kasance jijiyar shukar ka ba ta da iska isasshiya sai ka ga duk da akwai ruwa a gonar amma shukar tana bushewa amma hakin da yakan kawo zafin ƙasa ne manoma sun san shi da suke kiransa tana ba da sinadarin nitrogen da yawa to amma matsalar su shine idan ka dace kana amfani da shi a ƙasa yakan canje yanayin ƙasar gaba ɗaya idan wani baya barin sinadaran ma zama a sarari inda shuka za ta ɗauke su to yana kashe ƙasar idan kai amfani da irin wannan takin tsawon kamar shekara biyar zuwa shida to in ba kai sa'a ba dole sai kai amfani da wani sinadarin da muke kira lime kuma ya sake dawo da ƙasar dawo za iya zama mai amfani da shi To masu saurare kun ji yadda lamarin yake kuma a nan za mu dasa aya a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu da ci gaba da wannan batuna takin zamani. Wanda yake cikin muhimman batutuwa da a kansu ne duk wani shirin bunƙasa noma da samar da wadataccen abinci ya dogara. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita shida kHz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.